insha Allahu zan kawo fa'idoji waɗanda suke taimakawa mata masu ciki har zuwa lokacin naƙuda. Dukkan macen da take da ciki take yawan samun laulayi ko rashin ƙarfin jikinta, to insha Allahu in dai ta waɗannan hanyoyi da za mu kawo za ta samu sauƙin wannan laulayi kuma idan haihuwa ta zo mata za ta haihu cikin sauƙi kuma za ta haihu lafiya da yadda Allah. Sannan kuma da duk macen da take shan wahala yayin da naƙudarta ta zo, ko da mace a ce lokacin naƙudarta ta zo ba ta iya haihuwa sai an je asibiti ko sai an yi mata operation, in Allahu in dai aka bi waɗannan hanyoyi da za mu bayar, za a samu waraka kuma mace laulayi ko wahalar naƙuda ba za ta yi su ba idan ta zo haihuwa da yadda Allah. Saboda haka, waɗannan su ne hanyoyin da za a bi. Abu na farko da za a yi idan mace ta samu ciki ya kai kamar tsawon wata biyu ko wata uku, za a nemi man hulba. za a riƙa ɗiban cokali ɗaya sannan a sa zuma cokali huɗu. Za a juya sosai, mace za ta riƙa shan cokali biyu da safe, za ta riƙa shan cokali biyu da yamma. Za a riƙa sha sau biyu a rana. Sannan idan ciki ya kai kamar wata biyar, mace za ta samu za'afaran, za a nemo za'afaran ana sai da shi a Islamic chemist. Yana zuwa a gari yana zuwa a mai. To garin nasa za a nemo, za a daka shi yi gari sosai sai a rika ɗiban rabin ƙaramin cokali ana zuba a ruwan shayi ba madara. Idan ya kamar minti biyar mace za ta riƙa shan wannan. su ɗaya za ta riƙa sha a rana. Sannan idan ciki ya kai kamar wata bakwai ko wata takwas mace za ta nemi garin habbatus sauda sannan za a nemi garin albabunaci za a haɗe su waje ɗaya mace za ta riƙa ɗiban ƙaramin cokali guda ɗaya za a tafasa da ruwa kofi biyu ƙaramin kofi idan ya tafasa za a sauke sai a zuba a plus mace za ta sha kofi ɗaya da safe za ta sha kofi ɗaya da yamma wannan kenan sannan abu na ƙarshe A duk lokacin da naƙuda ta zo wa mace, mace tana dab da lokacin haihuwa, abin da za a yi shi ne za a nemo basil, ma'ana ɗan ɗoya amma ɗanye ake da buƙata. Za a samo shi daidai gwargwado, sai a sa a turmi a kirɓa, sannan a kawo ruwa a zuba a ciki a ɗan bashi ya jiƙu, sannan a ba wa mace mai naƙuda ta sha. To insha Allahu in aka bi waɗannan hanyoyi kuma aka yi wannan a lokacin na mace za ta haihu cikin sauƙi ba tare da shan wahala ba da yadda Allah. Kuma ko da mace duk lokacin da ta zo haihuwa ana shan wahala wajen naƙudarta, insha Allahu idan aka yi wannan, wannan wahala ba za a sha ta ba. kuma ko da sai an je asibiti insha Allahu ba tare da an je asibiti ba za ta haihu a gida lami lafiya insha Allahu Allah ya ba mu lafiya Allah kuma ya kare mu da lafiya ya ba mu zaman lafiya sannan yan uwa kar ku manta ku yi like na wannan bidiyo idan kun amfana ku yi subscribe ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Sannan ga mai neman ƙarin bayani ko shawara ko kuma ba mu shawara zai iya tuntuɓar mu ta lambar waya ko kuma ta akwatin aje sakonni Sannan kar a manta a yi shaya zuwa 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode. Wassalamu alaikum wa ta'ala wa barkatuhu